godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai, salati da sallamawa ga fiyayyen halitta annai Muhammad, da shi da sahabbansa da iyalansa da mumunai waɗanda suka bi tafarkin za har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu. Barkanmu da sake haɗuwa a wannan rana ta Laraba wacce ta dace da bakwai ga watan rabi'il ula hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wacce ta dace da 29 ga watan goma miladiya 2025 Allah maɗaukakin sarki ya kaddara sake haɗuwanmu a wannan masallaci مسجد إمام رمضان يوسف تغمده الله برحمة منه إن مكسابة هدوى دومين كراتو كل لتاتم شرح مسائل الجاهلية نا فضيلة الشيخ الدكتور المفتي صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه kuma yau shine mu na ɗari da biyar a cikin wannan littafi insha Allah. A zaman da ta gabata mun tsaya a matsala ta ɗari da tara, matsala da ta yi magana a kan ɗaya daga cikin manyan ɗabi'u na jahiliya, wannan ɗabi'ar ita ce ƙaryata da manzannin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko su da shi suka isar. Ta cikin ɗabi'u ta jahiliya shine ƙaryata wannan saƙon. Mun karanta abinda malam ya faɗa, malam Muhammad bin Abdul Wahab da kuma sharhi da malam Fauzan yi, muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mun dace. a yau za mu tashi matsala ta ɗari da goma malake i'tida'uhum ala du'atil haqqi daga cikin ɗabi'u ta jahiliya ahlul kitabi da kuma mushrikai shine akwai ta'addanci akan waɗanda suke kira zuwa ga gaskiya kira zuwa da gaskiya wajibi ne daga cikin wajibai na musulunci wadda an rawaito daga magabata da dama kamar da Sheikh Dr. Abdullahi Al-Wakman yake fada a cikin risalarsa Riyadul Muhtasibin cewa an rawaito daga magabata suna lissafa rukunin musulunci guda shida suke cewa ba biyar ba na shidan shi ne suke ce al'amru bil ma'ruf wal wa 'anil munkar cewa rukuni ne daga cikin rukunan musulunci shi yasa ga suna cewa al'amru bil ma'ruf wal nahyi wa 'anil munkar rukunun sadis min arkanil islam sa cewa umarni da kyakkyawa da kuma hana mummuna shine rukuni na shida daga cikin rukunin musulunci haka za ga malamai suna fara. to kira zuwa ga gaskiya da'awa umarni ne na Allah Allah madaukakin sarki yayi umarni Allah ce waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun Allah ce a samu daga cikinku wasu al'umma wasu zungun jama'a su zanka aikin kiran mutane zuwa ga alkhairi su rinka umurtansu da abu kyakkyawa su rinka hana su mummunan aiki waɗannan al'umman su ne waɗanda suka rabauta Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana daga cikin dalilan da ya sa ma ya yi fushi tsinuwansa ta sauka akan wasu daga cikin banu Isra'il shine akwai rashin al'amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar Allah ke lu'ina alladhina kafaru min bani Isra'ila ala lisan Dawud wa Isa ibn Maryam zalika ma asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun Allah ce an tsine ma waɗanda suka kafirta daga banu Isra'il akan harshen annabi Dawud alaihi salam da kuma harshen annabi Isa ɗan Maryam. Allah ce hakan ya faru ne saboda saɓon Allahnsu da kuma ta'addanci da suke yi. Sai Allah ce kuma su sun kasance layata na hauna an munkari, ba sa hana juna aikata mummunan aiki. Allah ya kawo a wazanin tafa'ul wannan ba zai hana wannan ba wannan ma ba zai hana wannan ba Allah ya ce tir da abun da suka kasance suna aikatawa wannan yake nuna cewa ashe umarni da kyakkyawa da hani da mummuna da kira zuwa ga alkhairi abu ne mai matukar muhimmanci sosai da sosai to kuma duk wanda zai umarni da kyakkyawa ko ya hana mummuna in har yana so ya yi kuma ya nasara to dole sai ya haƙuri dole sai ya haƙuri shi yasa luqmanul hakim a cikin sura luqman daga cikin wa'azin da ya maɗansa akwai umartan shi da da'awa aiku ya bunayya aqim as-salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ala ma asabak inna zalika min azmi al yace ya kai ɗana, ka tsai da sallah ka rinka umarni da kyakkyawa ka rinka haka hana mummuna kuma ka yi haƙuri akan abin da zai same ka sanadiyyar umarni da hanin nan sai ta mishi lalle haƙurin yana daga cikin manyan al'amura da Allah yake shi ashe umarni da hanin zai yi wa da ne sai da haƙuri sai da haƙuri shi yasa Allah madaukakin sarki ma ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya haƙuri kuma har yake bashi misali da waɗanda suka gabace shi fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul wa la tasta'jil lahu ce kai haƙuri kamar yadda waɗanda suka gabata daga cikin manzannai ulul azmi manya manya daga cikin manzannai suka yi haƙuri karka yi karka yi gaggawa karka yi gaggawa fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil huti idnada duk wannan Allah yana umurtar Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hakuri da hukuncin ubangiji Me hukuncin ubangiji shine da ya sanya shi ya bashi aikin da'awa kira zuwa ga gaskiya to ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'u ta jahiliya mushrikai da alul kitab shine yin ta'addanci wa masu kira zuwa ga gaskiya shi ne wanda yake kira zuwa ga gaskiya bai ta'addanci bai ta'addanci so da ai ba burin shi bane wanda yake kiran shi ya halaka burin shi ne wanda yake kiran ya karfa ya shirya an fahimta ku wani daga cikin alama da ke bambance mai kira zuwa ga gaskiya da mai kira zuwa ga barna shi mai kira zuwa gaskiya yana yaƙi ne da dalili kuma yadda Allah ce ka yaƙe su da alƙawar jahidhum biha jihadan kabira Allah ce ka mun jihadi da ka musu jihadi da alƙur'ani ai ba za ka ɗauki ƙur'ani a dake ka da shi ka mutu ba mana jihadi ka faɗa musu hujjoji da dalilai to shi mai kira zuwa da gaskiya abin da yake yi shi ko mai kira zuwa ga ɓarna to bai da dalilan bai da hujja to sai ta'addanci sai ne ya zai yi mutin muryan wanda shi kuma yake kira zuwa ga zuwa ga gaskiya to sai abin ya haifar da ta'addanci to wannan ɗabi'a ce tun tuntuni na mushrikai na ahlul kitab kun kafin zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malati al-mas'alatu ashiratu ba'da al-mi'ah mas'ala ta goma ta ɗari da goma yace qatlul ladina ya'muruna bil qist an nas kashe waɗanda suke umarni da adalci daga cikin mutane wannan ayar da malam ya ya yi istishari da ita wanda za mu zo mu karanta na zaɓi mu bi ayan gaba gaba kamar da malamai suke tafsirin ayan saboda saƙon da ke cikin ayan an fahimta ku daga cikin ɗabi'u, Sune suna kashe waɗanda suke umarni da adalci daga cikin mutane in ka ce a yi daidai to za a yaƙe ka za a nemi ya za a ga bayanka alhali ko babu wanda ya ce ga bayanka sai Allah sa'idan kenan duk wanda kaga ya maka wani abu ya nasara to dama ya dace ne da kaddaranka an gane in bai dace da kaddaran ka ba zai faru ba malam fawzan yace min jumlati min jumlati a'mal al-yahud al-qabiha daga cikin jerengiyan ayyukan yahudawa munana shine qatlul anbiya'i kashe annabawa wa qatlud du'at ila Allah da kuma kashe masu kira zuwa ga Allah wannan ɗabi'a ce ta Yahudawa su kashe annabawa kuma su kashe masu da'awa an fahimta ku malike kama qala ta'ala kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya fara cikin sura Ali Imran aya ta 21 zuwa aya ta 22 Allah ya ce innal ladina yakfuruna bi ayati Allah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighayri haqqin ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين التي إن الذين يكفرون بآيات الله للي وأن تكي كافر تيما آيوين الله wa yaqtuluna nabiyina kuma suke kashe annabawa a wata ƙira'a da Imam Hamza ya karanta wa yuqatiluna nabiyina kuma suke yaƙan annabawa a sauran ƙura sun karanta wa yaqtuluna nabiyina ma shi Imam Hamza da daga cikin masu marwaita ƙira'a daga Imam Khalaf shi ya karanta wa yuqatiluna nabiyyin kuma ya tabbata daga Abdullahi dan Mas'ud haka yake karantawa wa yuqatiluna nabiyyin kuma suke yakan annabawa bi ghairi haqqin ba tare da wani dalili ba wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas kuma take kashe waɗanda suke umarni da adalci daga cikin mutane waɗanda suke wannan fabashirhum bi azabin alim to kai musu bushara da wata azaba mai radadi tallace ula'ika alladhina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah waɗannan su ne waɗanda ayyukansu gaba ɗaya lalace a duniya da lahira a duniya ba komai a lahira ma ba sakamako wa malahum min nasirina kuma ba su da wasu wani wanda zai taimake su Abulfida fida ibn kathir rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirin sa tafsirul qur'an al-azim bayan ya kawo wannan ayar sai yake cewa hadha dhammun min Allah ta'ala li ahli al-kitab yace wannan zargi ne daga Allah madaukakin sarki ga ahlul kitabi fi martakabuhu min min al-ma'atim wal maharim saboda abinda suka afka ciki na saban Allah da abubuwa na haram fi takdibihim bi ayatin la qadiman wa hadithan akan abin da ya shafi ƙaryatawa da suke na ayoyin Allah qadiman wa hadithan ahlul kitabin nada da na yanzu duka suna da wannan ɗabi'a Mala ibn Kathir yana magana na yanzu tun a lokacinsa. Mala ibn Kathir ya rasu kuma a ƙarni na takwas. Shekara ɗari bakwai da wani abu. Ya kusan shekara ɗari bakwai da barin duniya. Ya ce, to wannan ɗabi'a ce ta Allah kitab tun a da, tun kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam har yanzu. Allati balagatum iyaha ar-rusul. Suna ƙaryata abinda manzanni suka isar zuwa gare su. abun da ya riske su daga manzanni istikbaran alaihim wa inadan lahu so da girman kai da suke ma manzannin da kuma taurin kai wa ta'azuman ala alhaq da jin cewa sun fi kantin a faɗa musu gaskiya wastina wa ta'arudan ala alhaq wastinkafan an an ittiba'ihi da kuma jin sunna sun fi karfin su bi wani wai dan wannan yana kan gaskiya su su bi shi su suna ganin sun girmi wannan yace wa ma hadha qatalu man qatalu min annabiyyin su tsaya akan ƙaryata wanda kin din gaskiya ba a'a tare da wannan kuma suka kai zuwa ga kashe waɗanda suka kashe daga cikin annabawa hina balaguhum anillahi shar'ahu lokacin da suka isar musu shari'ar Allah daga Allah maɗaukakin sarki amma suka kashe su bi ghairi sababin wala jarimatin minhum ilayhim ba tare da annaba ba tare da wani dalili ba ba tare da annaban sun musu wani laifi ba kawai laifi shine me yasa suke wa'azi kawai suka kashe su yace illa li kaunihim da'awhum ila al-haqq kawai sun kashe su ne kawai saboda sun kira su zuwa ga gaskiya ko abin ya sa su kashe su kenan sai Allah ya zarge su a waɗannan ayoyin shi yasa malam ibnu jarir at-tabari da malam ibnu ibnu usaymin rahimahumullahu ta'ala fadin Allah innal ladina yaquruna bi ayati Allah suka ce ayyukadzibuna biha istikbaran wa inada mana kafirkin da suke na ayoyin Allah shine suna ƙaryata ayoyin saboda tsaban girman kai da taurin kashi da taurin kunne to dama ai ma'anan girman kai kenan aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara rana girman kai ce baqarun nas wa ghamtul haqq rena mutane da kuma mai kin gaskiya shine girman kai hadisi imam muslim annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi cewa duk wanda a zuciyarsa akwai girman kai daidai da kwayan zarra ba zai shiga aljanna ba sahabai suka ce ya rasulullah dukan mu fa kowa yana so ya mallaki gida wadatacce annabi sallallahu alaihi wasallam ce wannan ba shi bane girman kai wani ya saki cewa sallah kowa yana son a ce ya sa riga mai kyau mai fasali yana so matar ta zama mai kyau mai fasali yana so abun hawan shi zama lafiya lau babu matsala annabi sallallahu alaihi wasallam duka wannan ba shi bane girman kai sai suka mi kauya suka ce ya sallah faɗa mana me girman kai sai ce girman kai shine rena mutane da kin gaskiya ka zama ka rena kowa ko babu wanda ya faɗa mana gaskiya kai aiki da shi shine ka zama mai girman kai to waɗannan su banu Isra'il sun ƙaryata sun kafurce ma ayoyin ne saboda girman kai da taurin kunni ba dabba su san cewa ayoyin gaskiya bane to dama mutum ai yana zama mai girman kai ne in ya san cewa abun gaskiya ne amma kuma yana gani ya za a yi wani ne faɗa mu amma wanda dama bai sani ba shi kaga matsalar matsalar shi da bacci an fahimta ko ha ya san cewa daidai ne amma ya za a yi wani ne zai faɗa mu bai kai ba da dai wani ne ko ba haka ba ne za wani zai faɗa mishi ya aiki da shi in wani wanda shi gani ya faɗa in yi aka yana aiki da shi a kai ma ai ranar nan wani ma ya tawo zai ah, ni ba gurin shi na ji ba wajen malam wani na ji yana ganin abun kunya ne a ce a gurin wani ne ya ji ya aiki baka taba ganin su ba suna nan da yawa Allah ka shiryar da mu wannan ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'u na waɗannan bayan Allah kamar yadda Ibn Jarir al-Tabari da Malam Ibn Uthaymeen rahimahullah suka yi ishara faɗin Allah wa ya ƙutuluna nabiyyi na bi haƙƙin Malam Ibn Jarir da Ibn Kathir suke cewa ai wa ya ƙutuluna an biya Allahin mursalina ilayhim bi ghairi sababin wala jarimatin minhum. Ma'anan bi ghairi haƙƙin ma'ana babu wani sababi ba dalili. Ba su da wani hujja da za su kafa kan dalilin wannan hujjar da suka kashe annabawan. Ko ba wani laifi da annaban suka musu. kawai suka ne su kashe su shi yasa Allah ce wai yaqtuluna nabiyina bi ghairi haqqin mana ba su da haƙƙin kashe annabawan so da in an maka laifi sai kai kisa laifin ya kai naka kashe wanda ya maka laifi za ta ai kana da wani haƙƙi ko sai da kila baka yadda ya dace ba misali a to su babu ba ko da sai Allah ce wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist minan nas kuma suna kashe waɗanda suke umarni da adalci daga cikin mutane. Malam Abu Hayyan a cikin tafsirin sai ke cewa ayyuwa qutuluna alladhina ya'muru ya'muruna alladhi ya'muruhum ay ya'muruna bil adli min an-nas min min ghairi al-anbiya ai suna kashe waɗanda suke umarni da adalci waɗanda ba annabawa mana su kashe annabawa kuma su kashe waɗanda ba me ba ba annabawa malam ibnu usaymin ce a wa ai bil nan annabawan a ciki so da ai waɗanda ba annabawan ba sun koyi karatun a wajen waye a wajen annabawan yace amma an kira annabawa kuma sai aka kira alladina ya'muruna bil qist abinda malamai ke kira sun kira afasul alal khas a kira gaba ɗaya sai kuma a keɓance wasu a ambace su da mahimmancinsu. An fahimta ku? Ƙur'ani yana da wannan tsarin, kamar da kowane yare ma suna da wannan tsarin. Kamar misali faɗin Allah ne, a inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf sana ke tanazzalu al malaikatu fetemi والروح فيها ita mala'iku suna sassokowa a daren lailatul qadr ta kuma mala'ika jibril ai mala'ika jibril yana cikin almala'ikatun farko amma ka sake ambai zo da nuna girman shi da matsayin mala'ika jibril akan sauran annabawa shi yasa anan ma da Allah ya ce wa quturuna nabiyina ya ce wa quturuna allazina ya'muruna bil qist min suma annaba ai ya'muruna bil qist amma sai aka ambace su kadai tuku kafi aka amince sauran malai suka nuna maka girman laifin haddafa annabawa suka kace an fahimta ko to kai kai tsammanin a ai malamai ne kawai a kashi a nuna maka fa hadda annabawa ba haka mara ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala ya fada Allah madaukakin sarki ya samu dace to kaga wannan yake nuna cewa al-qisdu malam Sheikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi da malam Ibn Jarir da malam Ibn Kathir suka ce al-qisdu anan shine al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar mana wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari minan nas shine malan wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas ana su malaman nan ko dai suna umurtar su ne da kyakkyawan aiki kuma su hana su ne aikata mummunan aiki to su ma ba su tsira ba su ma an hada da su an kashe su ma duka an hada an kashe Allah ce to duk masu irin wannan ɗabi'an fa bashirhum bi azabin alim Kai musu albishir ka sanar da su fa ai ay akhbirhum anna lahum azaban mu'liman mujiban baligan fi shiddati yace ka ba su labari cewa lallai suna da wani irin azaba mai raɗaɗi wadda babu makawa sai ta riske su azaban nan kuma ta kai makura wajen tsanani azaban mu'liman mujiban baligan fi shidda haka malam sa'idi da malam ibnu kathir suka fasa Allah ce to ka musu bishara ka sanar da su cewa wannan azaban la mahala ta tabbas ya faru da su to ya suke kake annabawan malam ibnu kathir da malam ibnu jarir al Allah ya dan sai gafarta musu sun kawo hadisi a cikin tafsiransu zuwa ga sahabi Abu ta Amin bin Jarrah Allah ya kare da a gare shi Abu Ubaida yake cewa qultu ya Rasulullah yace da kaina na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma'aikin Allah ayyun nasi ashaddu azaban yawm al-qiyamah yace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wai a cikin mutane wane ne su kowa tsananin azaba ne ran tashin alkiyama qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yafi kowa tsananin azaba ran tashin alqiyama rajulun qatala nabiyyan aw man amara bil ma'ruf wa naha 'anil munkar yace wanda yafi kowa bala'i shiga tashin hankali na azaba da balbalin bala'i ran tashin alqiyama shine mutumin da ya kashe wani annabi ko kuma ya kashe wani mai wa'azi رجل قتل نبيا أو أو أو من أو من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر mutumin da ya kashe wani annabi ko ya kashe wani mai wa'azi mai umarni da kyakkyawa da hana mummuna manzalla sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa tsananin azaba Abu Ubaida yake sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai karanta wannan ayar innal ladina yakfuruna bi ayati llahi ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai karanta wannan ayar thumma qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce ya aba ubaida yace ya kai abu ubaida قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبيا من أول النهار yake an samu yini ɗaya da safe kaɗai a rana ɗaya da safe. ba kai rana ba awwalin nahar banu isra'il da suka kashe annabawa guda arba'in da uku yace fi sa'atin wahida manzo Allah sallallahu alaihi a lokaci ɗaya so kashe annabawa arba'in da uku yanzu in sun dan sun kashe mutanen Gaza ai kaga wasu komai muke kenan manzo Allah ce suka kashe su fa qama mi'a wa sab'una rajulan min bani Isra'il sai aka samu mutum 170 daga cikin banu Isra'il فأمروا من قتلوا من قتلوا بالمعروف فعملوا فأمروا من من قتلهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر suka rinka wa'azi ma waɗanda suka kashe wannan annabawan suka rinka umurtar da kyakkyawa suna hana su mummuna saboda abin da suka yi su ma fa qatalu jami'an min akhirin nahar gaba ɗaya mutum 170 din nan kafin rata fada an kashe su an kashe annabawa 43 da safe aka samu mutum 170 suka tashi suna wa'azi akan abin da ya faru su kuma kafin rata fada su ma an kashe su annabi sallallahu alaihi wasallam fa humul ladina zakara Allah azza wa jal yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗannan din sune wanda Allah yake magana a kansu a wannan aya Allah ce fa bashirhum bi'adabin alim sannan habitat a'maluhum fi dunya wal akhirah wama lahum min nasirin mun gane ku saka banu Isra'il ba ƙaramin barna suka yi ba ƙaramin barna suka yi sai Allah ce ula'ika alladhina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah malam ibnu ashur a cikin at-tahrir wa tanwir da ibnu jarir al-tabari da malam ibnu usaymin suke cewa ai alladhina zakarnahum hum alladhina batalat a'maluhum fid dunya ai waɗanda aka ambata din nan to su ne waɗanda ayyukansu gaba ɗaya lalace a duniya fala fala yantafi'u bi athariha at-tayyiba fi dunya ba za su taba amfana da wani roman aikin su da suka yi na alkhairi ba a duniya ba zai amfane su kwata kwata wala yanaluna biha mahmadatan wala sana'an minan nas babu wanda zai yabe su babu wanda zai kamma wasu wanda zai daga cikin mutane Allah ya ko ya zubar da girman su da kiman su a idon mutane gaba ɗaya sannan ma'a baqa'iz zammi wallanati alaihim Allah ya wanzar da zargi da tsinuwa a kansu har kiyama ta tsayu yace wa amma fil akhirah fala yantafi'u bi thawabi a'malihim haka kuma a lahira duk aikin da suka mai kyau ba su da ma ladan su amfana da ladan ma'a ma a'adda lahum fiha min al-iqabi tare da kuma abinda Allah ya tanadar musu na bala'in azaba Allah ka kiyashe mu ashe kaga ba karamin ba karamin abu bane saka yana da matukar mahimmanci mu fahimci cewa wannan ba ba yau bane aka fara wannan laifi ko Qur'ani ya faɗa mana ba a nan kaɗai ba sotu al Imran kaɗai cikin sotul Baqara har gurare guda biyu Allah nuna mana ɗabi'a ne na Banu Isra'il kashe annabawa aya ta 61 Allah madaukakin sarki ce wa id qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitu al-ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa 'adasiha wa basaliha قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ليس ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق وبغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون Allah ya ce ya tabbatar musu da ƙasƙanci wa ba'u bi ghadabin min Allah Allah ya tabbatar musu da ƙasƙanci da fushin akan saboda suna kafurce mu Allah kuma suna kashe annabawan Allah ba tare da haƙƙi ba haka aya ta 87 Allah madaukakin sarki ce wa laqad atayna Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus allati afa kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun Allah ce yanzu shi kenan ku ɗabi'an ku kenan afa kullama ja'ahum ja'akum rasul ko ja'akum rusul afa kullama ja'akum rasulun ko E, haka ayan take Allah ce ku yanzu ɗabi'an ku kenan duk lokacin da wani ƙwanzo ya zo muku bima la tahwa anfusukum da abinda san zuciyanku bai dace da shi ba istakbartum sai ku girman kai fa fariqan kazzabtum wani bangare na annabawa na manzannin ku karyata wa fariqan taqtulun wani bangare na annabawan ku kashe ku ɗabi'an ku haka kun yarda ku zama haka duniya ta nade kai har ma suka ce wa qalu qulubuna gulfun suka ce kai ba haka bane zuciyarmu ne ba ma fahimtar komai zuciyarmu a rufe yake Allah ce ba haka bane balla anahumullahu bi kufrihim Allah ce Allah ne ya tsine musu saboda tsaban kafircin su fa qalilan ma yu'min kadan ne daga cikin su yin imani kadan ne daga cikin su yin imani akwai wasu da zaga ana malaman tafsiri suna ambatawa sunayen wasu annabawa waɗanda ake ce su ne banu Isra'il ta kashe ana ambata Sha'aya'u ana ambata Annabi Zakariya ana ambata Annabi Yahaya da wasu su amma gaskiya duka bai inganta babu wani hadisi ingantacce da ya fata sunayen annabawan da aka kashe amma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ayan Qur'ani sun tabbatar cewa Yahudawa sun kashe annabawan Allah madaukakin sarki haka akwai ruwayan ah, Ibn Mas'ud akwai ruwayan Ibn Mas'ud wanda Ibn Jarir al-Tabari ya kawo ya ce wata hasan yake cewa sun akwai ra lokacin da wani isa su kashe annabawa sama da guda arba'in kuma kowa ya je cigaba da kasuwanci shi kaman ba abin da ya faru a garin irin ba su ma ji a jikinsu cewa an kashe wani ba suna gama kashe suka shiga kasuwa a musu wannan ɗabi'ar su ce Allah ya sa mu gane Mala yake cewa malaman tafsiri sun fitar da fa'idoji ƙarƙashin waɗannan ayoyi guda biyu amma za mu karanta guda uku kamar da imam abu hayyan ya kawo cikin tafsirinsa da kuma waɗanda imam al ya kawo al Muhammadu sani umar musa rijiyar lemu hafizahu allah ta'ala shi ma ya kawo a cikin auzan bayan nasa daga cikin suke cewa لما تقدم ذكر معصيتهم بثلاثة أوصاف ناسب أن يكون جزاؤهم بثلاثة يكي كمن ينجا أمبتا ليتم بنو إسرائيل يزما كلا أكو شيسا تيسو ما ألا يمسه كل كلا أكو ألا تيسو أكولي يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق كما يقتلون الذين يأمرون bil qisti minan nas laifi uku ko su ma Allah ya musu uquba uku uquba na farko Allah ce bashirhum bi azabin alim uquba na farko uquba na biyu habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah sannan wa ma lahum min nasirina in an ce akwai wanda zai shiga wuta aikinsa ya rushe amma in yana da la ilaha a wutan kila wata rana za a cece shi ya koma ina aljanna to su babu su babu imam abu hayyan yace kowane ukuba yana da alaƙa ne da irin laifin Ya ce laifinsu na farko kare ta ayoyin Allah ko sai Allah maɗaukakin sarki sai musu albishir da azaba sanadiyan kare ta ayoyinsa da suke laifi na biyu kashe annabawa ko to ai duk aikin da suke yi na kirki sun sani ne sanadiyan annabawa to tun da sun kashe annabawan to shi ma Allah ya ce aikin da kuka yi nima ba na so na rusa aikin tun da ba ku kimanta wanda suka koyar da aikin ba laifinsu su nawa kashe masu wa'azi yadda suka kashe su a duniya ba su ba a cikin su ba wanda ya taimake su su ma a filin alƙiyama haka Allah zai azabtar da su babu wanda zai taimake su an fahimta ko imamul qurtubi yake cewa faɗin Allah madaukakin sarki wa yaqtuluna ladina ya'muruna bil qist minan nas yace yana nuni ala 'annan amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar kana wajiban fil umam al mutaqaddima yace wannan cewa da Allah suna kashe waɗanda suke umarni da adalci daga cikin mutane yace wannan ayar tana nuna cewa ashe umarni da kyakkyawan aiki da hana mummunan aiki wajibi ne tun al'ummomin da suka gabata ba wannan al'umma manzan Allah kaɗai ba ko ba haka bane ashe al'amur bil ma'ruf wan nahyu anil munkar wajibcin shi ba yau bane har al'ummomin da suka gabata su ma wajibi ne kan su yi al'amur bil ma'ruf wan nahyu anil munkar an fahimta ko Imam al-Qurtubi ya gaba da cewa kuma faɗin Allah madaukakin sarki ayan gaba ɗaya tana nuna ala anna alqa'ima bil amri bil ma'ruf tali manzilatahu fil fil 'izami manzilat al anbiya tali manzilatuhu fil 'izami manzilat al anbiya yace in ka kalli ayar kuma tana nuna cewa wanda aikinsa shine umarni da kyakkyawan aiki da hana mummunan aiki to ba ba shi da wani senior a matsayi sai annabi an fahimta ku ba shi da wani wanda yake gaba da shi kawai shine wa su ne annabawa in ba annabawa bai da wani na gaba bai da wani na gaba a matsayi a wajen Allah maɗaukakin sarki shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya haɗa hukuncin kashe su da hukuncin kashewa annabawa an fahimta ku Allah ya sa mun gani sai malam fa za ta daura cewa kadhalika man qama fi wajhi al-haqqi haka duk wanda ya tsaya a gaban gaskiya wa sadda an sabilillah ya tare ya ce bai yadda a isar da saƙon Allah ba ya hana mutane isa zuwa ga abin da Allah yake so. Wa qatalar du'ata ila Allah ya kashe masu kira zuwa ga Allah wal amirina bil ma'ruf wan nahina 'anil munkar ya kashe waɗanda suke umarni da kyakkyawan aiki suke hana mummunan aiki. Fa innal ayatal karima tatanawaluhu to wannan ayan da shi take yi. mana bai tsaya akan banu Isra'ila ba ka'idan da malamin tafsir ke cewa al-ibratu bi umumil lafzi la bi sabab ko aya in ta zo ba ta ba tana magana ba ne kawai akan sababin da ya sa aka saukar da ayan tana ana ɗaukar hukunci da umumin ma'anar saƙon da ayan take ɗauke da shi an fahimta ko da eh, kamar yadda Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam yama khawla ce bintu bintu wacce wata mujadala ko mujadila ta sauko sanadiyan ta ko da aka saukar da ayar aka faɗi hukuncin ai ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallallahu wannan hukuncin nawa ne ni kadai sai manzon Allah ya ce a naki ne da duk kuma wanda ya shiga hali irin naki an fahimta ko mana ka ba ba ita kadai ba kenan shi yasa duk abin da ya zama ba hukuncin ta wani ne to shari'a sai sai ya bayyana misali sallan idi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kudu ba idin layya yace duk wanda ya yanka kafin ya zo idi bai da yanka dabban shi ya ci nama amma bai layya ba ya yanka wata ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi shekarun da dabba sai ta kai kafin ta yi layya ko a wani sahabi sai ya ɗaga hannu ya ce ni an samu matsala ni ganin yau ranar idi ne sai na ga ya kawata abin da za a fara ci a gidana shine dabban da na ide dallaye sai na yanka aka soya shi muka ci kafin mu zo idi to amma ina da wata dabba wata shekarunta bai kai shekarun layya ba zan iya yankawa saboda in samu albarka da ladan yin layya manzo Allah ce eh amma kai kadai bai halatta ma wani wanda ba kai ba an fahimta ko kaga da manzo Allah ce eh da zai zama duk wanda ya shiga hali irin nashi za a ce shi ma ne amma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kulla abun ko kamar fatu makka ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah madaukakin sarki bai taba halatta yaki a garin makka ba sai a kaina ya halatta mun na wani lokaci kuma lokacin ya wuce yanzu haramcin yana nan har kiyama ta tsaya kaga da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗi wannan ba da wani zai ce to ni ma ai lalura ta sa zan yaki maka an fahimta ku to kaga al-ibratu bi umumil lafzi la bi khusus in abu akwai akwai tasrif akwai kebancewa to nassin zai kebance sai a banda kaza banda kaza banda kaza to kaga shine malam ko zaki yana mana duk wani wanda yake da dabi'a irin wancan to ayar da shi take magana hukuncin bai tsaya akan yahudawa su kadai ba yace li annahu salaka maslaka ahli jahiliyya to duk wanda ya dauki wannan dabi'a to ya bi hanya ce irin hanyar jahiliyya fayakunu yakunu hukmuhu hukmuhum sai zama hukuncin su shine hukuncin su an fahimta ko sai zama duka sun tashi da hukunci iri ɗaya Allah madaukakin sarki ya samu dace to in ka lura za ka ga wannan fakara ce wace tana da mahimmanci sosai da sosai wanda ya zama wajibi kowa sai je cikin kansa wane da wane da kake rigima da shi me yasa kake rigima da shi saboda ya ce bai yadda a yi ba daidai ba kai kuma wannan ne bai maka bai sa kake rigima da shi kaga za ka shiga can kenan ko ba haka bane za ka shiga cikin waɗanda Allah ya magana ka ji kun ji abin da malam Fawzai fa kowaye in dai har za a yi daidai ne ce bai yadda ba kuma yama wanda zai yi daidai ta'addanci ko ayar da shi ake yi fa bashirhum bi'azabin alim أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين أغانيكم Allah madaukakin sarki ya datar da mu da alkhairi abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kai kuskure da muka yi Allah ya taimana. mana wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk